Masu sauraronmu, Assalamu alaikum kuma barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a tsawon mako mai mutuwa. Najeriya ta ayyana kanta matsayin ta 26 mizanin arziki a duniya da mallakar darajar da ta kai dala biliyan 509.9. sai dai najeriya ita ce ta 121 a rabon arziki tsakanin jama'a a duniya bashiri guda shine ministan tsare-tsare a fito da hanyoyi da zai rage ma jama'a wahaloli da ake ciki na yau da kullum hukumar kare haƙoƙin bani adama ta najeriya ta wanke matasan nan yan keke napep da jami'an tsaro suka kashe bara a afo abuja inda ta buƙaci gwamnati ta biya diyar kowane rai naira miliyan goma ga rauni kowa naira miliyan biyar Dr. Ado na hukumar lafiya matakin farko ta Najeriya ya kaddamar da mako rigakafi na Afirka. Yadda muke zuwa muna ganin alama cikin wannan shekaran za mu kauda ciwon ina daga wannan kasan. Bincike ya nuna gawakin mutanen nan da aka kashe a hukumar 'yan sandan sirri na nan jibgiya babban asibitin tarayya na Abuja. Nasiru Adamu Ali kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. of America. Yanzu za mu nufi zaurenmu na tattaunawa. To kamar yadda kuka sani dai, wannan zauren na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa game da makomar matasa da kuma kashe-kashen da ake yi a arewa maso gabashin Najeriya. Yau Ilhikaya ya ɗora ne daga inda ya ƙara yin wata tambaya ga Sabo Imamu Gashuwa. Sabo Imamu Gashuwa. Ah, misa a ƙarshe kenan ah, me yasa ba za ku haɗe ba ne wato abinda nake nufi mutanen wannan yankin kun san iya ƙabilun yankin nan gabaɗayansu me yasa ba za a yi taro ne na dukkan ƙabilun nan kowa ya gano ɓata gari na ƙabilar su ba a rarrankwashe su a masu faɗa su daina wannan lamarin tun da yawa yanzu an gano ma ba daga waje mutanen nan ke shigowa su yi wannan aikin to alhamdulillah ah, mu a talaka yan uwanmu musamman mutane suke karkara mu da ke alƙarya muke mu garuruwan mu dai ba za a ce masu manyan birane ba amma ko ba ma cikin ƙauye a ƙauyuka duk suna da wannan abubuwa na community na harkar banga sun san waye ya fita amma mu da muke alƙarya akalla garin mu za ka iya samun mutum dubu talatin zuwa dubu arba'in a cikin gari yana da wahalar ai haka amma dai mutane suna da ƙoƙarin wajen cewar su ga sun samu haɗin kai na a samu tsaro amma ba iya samun tsaro a rayuwa irin ta yanzu idan da gurbatattun shugabanni wayannan gurbacewar harkar shugabanci tun daga na matakin gwamnatin tarayya da jiha da ƙananan hukumomi su suke takawa talakawa birki domin yanzu an ce ana sitar emergency ranar na zan shiga gashuwa na shiga karfe goma da minti bakwai na shiga na ta magiya na ba da cin hanci ma wani guri jiyar na farko a na biyu aka ce ba zan shiga ba ina jin a bayan gari ina kallon wutar lantarkin secondary school din garin mu haka na kwana a masallaci a mota bayan sallah asuba karfe shida na shiga cikin gari to kaga in har akwai shugabanci wanda yake iya taka mutum birki aka ce wannan da wannan shugabannin tsaro ko da shugabannin 'yan siyasa ake munafurci ake karya lagon tsaro to magana gaskiya talakawa abin da zai yi ba kar mu yaudar kanmu amma idan shugabanni suka shirya da niyyar su tallafi talaka ah to talaka dama kanka ni za a ceta daga bala'i kuma mai mulki ya zo jami'in tsaro da sarki na da jami'in tsaro da ɗan siyasa da yake wakiltaka na ko yake mun gwamna suka suka zauna da ni kan cewar ga hanyoyin da suka bi na su taimake ni ah to ni mahaukacin ina ne wanda duk cutar nan yadda ta je ta dawo kafin a zalunci mai mulki ɗaya ni an cuci talakawa dubu ba zan ba da goyon baya ba saboda haka wajibi ne dai nauyin nan yana kan shugaba gandin da aka je aka dawo su ne masu nauyi amanar dukiyar mutane da tsaronsu da kare rayukansu a hannun mutane yake saboda haka su sauko su gyara su nemi talakawa mu kuma a shirye muke mu ba da goyon baya wajen a samu haɗin kai a zauna lafiya in dai har da gaske ake in ko ba da gaske ake ba to a ci gaba da zalunci fir'auna ma ya yi zaluncinsa ya gama yanzu yana can yana jin abin da ya tarar kuma kowane mai mulki zai je su ma za su je su tarar da abin da fir'auna ya yi sun yi aiki an sa kafiyu a borno hmm. karfe takwas wata bara hmm. an ce yobe karfe bakwai ina mincika na je na duba wani kwalta da za a yi 2 km na sai dutse a goza na bayar aka ce an sa kafiyu a gari kaza don lokacin da muka wuce lafiya lau sai aka ce an sa kafiyu saboda haka za a kwana ce zan kwana da maturu ai ba za ka shiga ba nace eh, zan gwada wallahi ni musulmi ne tun da na bar maiduguri har na shiga buniyadi na yi hon mai gadi ya buɗe gate na shiga ban ga kare ba ban ga mutum ba wallahi tallahi daga mincika har na tsaga ba ma na tsaga borno gara borno na ga mutane ɗaya biyu suna yawo kowa na kukuron tafiyan gida ne oho amma tun da na bar kasan borno har na shiga buniyadi ban hada soja ba ban hada dan sanda ba ban hada dan banga ba ban hada mutumin kirki ba ban hada mutumin banza ba haka har na je garin mu. ake ta ta ina nabi nace ta cikin gari akwai kafi wai nace to ni kuma ta nan nabi wallahi ko get ban ga ka san da ya kamata a sa itace ko masu buya hanya a bude to kaga mutanen gashi su sun samu yan sanda masu kyau mukan ran da aka ce an sa kafi to in gidanka akwai get biyu ka kukkulle su gaba daya ka sa sarka ka daddaure don ba mai gadin ka a gari karya suke ba kowa akan hanya talaka Allah ji kansa kawai mudu ba ma yi an cuce mu du mudu an cuce mu ba mu da aiki du mudu ba mu da aiki ba a ba mu du mudu ba a ba mu mun basu da Allah du mu mun basu da Allah ba ma yi du mudu ba ma yi an cuce mu du mudu an cuce mu ba mu da aiki du mudu ba mu da aiki ba a ba mu mun mudu ba mun basu da Allah mun mun basu da Allah ina lantarki titi duk babu kirki ba mu da aiki neman aiki zan muku famfo zan muku na zan muku famfo zan muku fura na sun sun maida mun zama dolo dolo ba mu da komai mu da iyaye sai dai kallo ‘Ya'yayensu in sun gamu sai dai gwalo, gwalo we go die na so we just dey die. Ba ma yi, dumudu ba ma yi, an cuce mu. A ƙarshe eh, injiniya sa'ad ina ga ana kira wani lokacin da cewa a koma masallatai da majami'u a ci gaba da addu'o'i in ka kula duk wani abin da yake faruwa arewa maso gabas ne akwai gurare waɗanda suke da saukin wannan al'amari Ah, da kuma suke taya sauran yan uwa da Allah ya ba su irin wannan zaman lafiya ya kake ganin dabarar komawa ga addu'a ne a ah, ita ce mafita yanzu ah, da addu'a sannan kuma kowa ya tsaya ya yi wa kansa hisabi ka duba tsakaninka da allanka, ka duba tsakaninka da shugabanninka ka duba tsakaninka da makwabtanka matanka 'ya'yanka ka ga kana musu adalci in ka tabbatar da baka yi ka tsaya ka natsu ka nemi gafara ka musu adalci to za ka ga in duka kowa ya yi haka to dole ga an sami zaman lafiya a ƙarshe gaba ɗaya ado adon kai kana ganin jam'iyyar pdp da ake ta suka cewa ta bar abubuwa sun lalace ba haka ba ne lallai akwai dai masu adalci a ciki a yanzu fa pdp suna da adalci duka duniya ba wanda ya dan pdp adalci ma'aikacin banki da suna gaya maka ma'aikacin banki dan yobe ne sunan shi kazir yana fighting pdp yana danna wannan a najeriya in ka je wani dan sanda can wani gwamna ya bashi kudi yana fighting in ka duba irin su goje sun daga kansila har zuwa zaman su senator a pdp ne sun bar yanzu sun koma apc za su yi fighting pdp kana ji ko in ka dubi sas ya shekara takwas a apc yana yi wa pdp banga an tara masa biliyoyin kudi yanzu kuma ya koma gefe suna kashe pdp in ka dubi abubuwan da yake faruwa har ku 'yan jaridu pdp kuke fighting mu ai dan pdp a duniya daga allah ba wani mutum a duniya nan wanda yake tausayin dan pdp don kowa ya tashi da muguntansa pdp amma yanzu alhamdulillahi pdp zai cika dam zai batse yanzu ya cika sun fara isowa za su faɗo kaɗan kaɗan don gaggagaggan barayi da suka bata pdp sun koma cpc buhari ba zai yarda ba ni ba na yin buhari ban taba jefa marguriya ba a duniya amma na san ba zai yarda ba zai tattaka su ba za su yarda ba za su yi tsalle to buhari zai iya jan gefe sake ɗauko wata jam'iyya sabuwa fil ya sake tatso mutanensa na arziki ya je yi a can. Haka sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ƙarshen wannan tattaunawar. To, mun shiga babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewa jawabai su ne ambasada Yusuf Mamman da Hajiya Bilkisu Yusuf, waɗanda dukkaninsu biyun sun yi aikin jarida a mataki na sama. Da farko dai ga ambasada Yusuf Mamman. Jama'a Assalamu alaikum mutanen arewacin Najeriya. suna na ambasada Yusuf Mamman. Kuma ɗan jarida ne wanda ya aikin rediyo da talabijin daga baya na yi aikin diplomasiya abin bakin ciki shine a yau arewacin najeriya tana fama zamantakewa irin wanda aka saba da shi yadda mutane suke ha da juna da zumunci da riƙon amana da zaman lafiya sai zamanto yau mun tashi an samu rabuwar kai daban-daban kuma yadda aka ce in bango ya tsage wannan kadan zai ke samun damar shiga wannan yanki namu mai albarka allah albarkace mu da amfanin gona da ma'adinai da kuma mutane hazikai wanda suke suna da matukar kishin wannan yanki kuma muna tarihi da ya nuna cewa a kowane lokaci zamantakewa mu zamantakewa ne na zumunci da amana tsakanin ƙabilu daban-daban tsakanin harsuna daban-daban tsakanin kuma addinai na kirista da musulmi saboda haka abin bakin ciki ne kaga a yau an samu rarrabuwar kai a cikin musulmi an samu rarrabuwar kai tsakanin kiristoci kuma an samu rarrabuwar kai da kuma rashin jituwa tsakanin musulmi da kirista wannan abu yana fata ma duk wani wanda ke son arewa kuma ke kishin arewa saboda a yau mu da muke jagora ba a ƙasar najeriya kawai ba a nahiyar afirka da duniya ana ganin mu ana sha'awar mu ana girmama mu ana mutunta mu a yau sai muka zama gabanin kara zube ba shugabanci ba tarbiyya ba riƙon amana sai faɗa sai zub jini to wannan abu muna roƙon allah ya kawo ƙarshen shi kuma ya haɗa kanmu da al'ummanmu da mutanenmu da ci gaban ba kawai najeriya ba har nahiyar afirka baki ɗaya a yau faɗace-faɗacen da ake yi tsakanin kirista da musulmi a najeriya musamman a arewacin najeriya kai wannan abu ya kai har ga ƙasashe kamar central africa da sauran wasu ƙasashe na nahiyar afirka to wannan abu ne da muke fata allah ya kawo mana ƙarshen shi allah kuma haɗa kan mutanenmu da shugabanninmu a samu zaman lafiya wanda zai dawwama a wannan yanki namu na arewacin Najeriya. Wasalam. Kamar ambasada sun Mamman, ita ma da daɗaɗɗiyar babbar 'yar jarida Hajiya Balkisu Yusuf ta ce sai da zaman lafiya al'umma ke samun ci gaba. Assalamu alaikum 'yan uwa mutanen Arewa. Mun zo lokacin da ya kamata mu natsu mu duba irin rayuwarmu a cikin ƙasarmu Najeriya. A yanzu akwai abin da ake kira human development report wato idan aka duba kasidu aka duba alkaluma sai a duba yaya ci gaban ƙasa take tafiya farko za a duba kyautata lafiyar mutane za a duba ilimi za a duba rayuwar mata in sun je wajen haihuwa za a duba kuma cin mutane da duk wayannan abubuwan suna samun rayuwa mai kyau abin da ake kira life expectancy sai aka duba aka gani cewa idan aka haɗa alkaluman Najeriya jihohin arewa su ne suka fi baya kuma ne a baya a wayan nan abubuwan duka gaba ɗaya kuma sannan sai a duba a gani abin da ake kira poverty index ya zama na wato ba wanda zai kwana da yunwa don in yana da 150 naira naira ɗari da hamsin wanda zai iya cin abinci ko da a kullum ne to sai aka ga shi ma ɗin dai mu ne a baya arewa Najeriya kuma sannan arewa maso yamma jihohinmu kamar su kano kaduna katsina kebbi sokoto zamfara jigawa west muna baya da mu da northeast jihohin da ya hada da borno taraba adamawa bauchi gombe yobe to ya kamata mu yi tunani akan wannan idan muna so mu kau da talauci da rashin jin daɗin da muke ciki yanzu ya kamata mu duba halin da muke ciki a arewa da zalunci da ake yi na rashin kula da 'yan uwa da kula da marasa shi mu kau da cututtuka daga arewa tashin hankali kashe-kashe kone-konen gidaje da kuma sawa mutane su dinga tashi yanzu mun zama na kowanne sansani za ka je ka gani akwai na sansanin gudun hijira kowanne gari haka cikin wayannan garuruwa namu saboda ni saboda tashin hankalin da muke ciki na rashin zaman lafiya muna kashe kanmu da kanmu dama can muna fama da talauci kuma a cikin haka an kassara mutane an kona gidajensu an kona inda za su tsuguna su nemi kwabo kuma ga ba kwanciyar hankali wanda bai gudun ba ma yana fargaban mai zai wakana gobe a kullum dai ba natsuwa balle a sake a nemi yadda za a farfado da tattalin mu yanzu idan ka je sharaɗa kano dai nan ne cibiyar inda muke kasuwanci ana cewa center of commerce haka zama mana a arewa nan ne center of commerce daga nan sai mai maiduguri to waɗannan garuruwan biyu su ma ga su nan suna neman su shiga halin kakani kayi idan ka ji za ka ga mu na sharaɗa da bonfai da su hanyar talawa inda ake abubuwa da dama gidan bargo ne wace gidan alawa ne da masako za ka ji ka gani cewa duk an yi warwas ba komai a gurin mun kasa farfado da wa'annan kuma saboda mun shiga tashin hankalin kashe-kashe da kone-kone da harbe-harbe ga ba mai to idan babu natsuwa yanzu muka zauna har muka fidda wani abu muka fuskanci ta da tattalin arzikin arewa sannan maiduguri kuma daga kano dama sai maiduguri to maiduguri ma yanzu yan garin kansu sun gudu daga garin duk wanda yake son kanshi da lafiya ya gudu saboda gudun tashin hankali kone-kone na gidaje da na wajen zama ya kamata dan allah dan annabi mu idan muka duba wannan yanayi da muka shiga na fargaba na turaddadi da zaman kayi ya kamata mu yi wa kanmu faɗa muna da masu gaya mana mu ji manyanmu iyayen ƙasa shugabanninmu na addini malamai da manyan masu rike da mukamin gwamnati mu haɗu mu nazarin ya za mu yi mu dakatar da wannan halin da muka sa kanmu a ciki mu samu zaman lafiya mu natsu mu duba abin da 'yan uwanmu suke yi a kudancin ƙasar nan suna ci gaba mu dama mu ne a baya kuma muna daɗa yi wa kanmu illa mu wa kanmu faɗa mu samu zaman lafiya mu tsara yadda za mu farfaɗo da tattalin arzikinmu yadda za mu samu matasanmu mu jawo hankulansu su natsu mu kau da su daga shiga hanyoyin da ba su da kyau na shaye-shaye da fitinu da daba mu dawo da su cikin hanya daidai yadda za su zamana sun koyi sana'o'i sun koma makarantu su ma ana damawa da su ya zamana su ne ginshikin farfado da tattalin arzikinmu da yake neman ya durkushe gaba daya ya kamata mu wa kanmu fada kuma muna fatan za mu ci gaba da taimakawa da addu'a Allah ya sa mu natsu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya sa mu gane ya zamana muna kula da ko makocinmu ne wani abu zai same shi mu ne a gurin muke karewa mu rike junanmu mu koma yadda muke zaune a arewa mu da kowa ɗan uwan kowa ne ba ma nuna bambanci ko na wanne iri duk wanda Allah ya haɗa ka da shi shine naka to Allah ya sa mu gane Allah ya sa muna da masu gaya mana an ce idan kana kukan asara to baka da mafaɗi to mu muna da masu faɗa kuma ya kamata su kawo mana gudunmawa su kawo mana dabarar da za mu fitar da kanmu daga halin da mu muka sa kanmu a ciki. Salamu alaikum. Direct from Washington, the voice of America. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan satin sai kuma wani jikon a kasance lafiya.